Assalamu alaikum jama'a masu kallon da sauraron barkamu da yau barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin labaran namu na sashen Hausa na yau Laraba 27 ga watan Zulhijja hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1445 wanda ta yi daidai da uku ga watan Yuli shekara ta 2024. musamman labarin da fada firaminista ali muhammad lamin zan wanda ya wata gana tare da tawagar bankin duniya bisa abubakar ya yi mana bayanin abubuwan da suka tattauna a kai a wannan ganawar da yi firaminista ali muhammad lamin zen ya samu damar samun cikakkun bayanai dangance da ire-iren ayyuka da kuma waɗansu furoje da bankin duniya ke yi a nan Nijar. hans breiter shine wakilin bankin duniya a nan Nijar. ya bayyana cewa tsabar kuɗi kimanin miliyar ɗai na dalar amurka ne bankin duniya ɗin ta yi tanadi ga Nijar a tsawon shekaru goma sha biyu waɗannan kuɗaɗe za a yi amfani da su wajen yaƙi da matsalolin karancin abinci da kuma ƙoƙarin bunƙasa ƙoshin lahiyar al'umma inda ya ce akwai kuɗaɗe maƙudai waɗanda bankin duniya ɗin ta aje yanzu abin da ya saura gwamnatin niger ta yi tsare-tsare waɗanda za a fiddo waɗannan kuɗaɗe saboda moriyar 'yan ƙasa. bugu da ƙari ya ce akwai ayyuka da suka shafi harkokin ƙididdiga inda babbar ofishin ƙididdiga na ƙasa zai samu kuɗi na gudanar da aikinsa da gine-ginen wato cibiyoyinsa a duk faɗin ƙasa haka zalika sun tattauna akan gine-ginen hanyoyi da kuma wani furoje mai suna pudirem da dai sauran kayayyakin aiki daban-daban yaƙi da matsalolin canje-canjen yanayi ya ce shi ma yana daga cikin abubuwan da suka maida ma hankali a wannan ganawar da suka yi an tattauna sosai hasali ma domin lalabo hanyoyin da za a rage ma talakawa kaifin matsalolin canje-canjen yanayi da ke haddasa matsaloli na karancin abinci da kuma da suka samu kyakkyawan tarbiyyar tira saboda haka ya ce suna fatan wannan kyakkyawar hulɗa da take tsakanin bankin duniya da niger za ta ɗore Amurka domin gudanar da ayyukan ci gaban ƙasa na ci gaba da karɓar gudunmuwa daga hannun 'yan ƙasa inda ko a yau ma wasu 'yan ƙasa suka ba da tasu gudunmawa ta hannun madan burarai kisharmako shugabar gidauniya ta ce ta. saboda a riga 'yan ƙasa mun ka kawo shi saboda ci gaban ƙasa bisa kai da harakan mata bisa kai da amfas mun ka kawo wannan gudunmawa jika hamsin nan allah sa albarka allah kama muna allah tsare mu da mu da sojojinmu da 'yan ƙasa duk gaba ɗaya. Eh, ga nan da sayan ga mun zo cikin dokokin eh, fondi solidarity mun zo ganin president mu da fondatarkin eh, academy football fatusi ya kawo gudunmuwar shi ga kasa eh, na som da san ero wanda yake kai jika 65 ya kawo ma kasa eh, allah ya tsare kasanmu allah ya kama musa nsp eh, kuma da is allah ya sare mun kasanmu allah ya kama muna gaba daya majalisar tsaron ƙasa ta jihar da magaram Ta wani zaman taron ta a yau dinnan wanda ta saba yi a karkashin jagorancin gwamnan jihar da magaran kanal Isuf Fulabo wanda bugu da ƙari shine shugaban majalisar Kasim Mutare da ƙarin bayani. Mahimman abubuwa daban-daban ne wannan majalisar tsaro ta huskar jihar da magaram za ta tattauna a kan su albarkacin wannan muhimmin zaman taro. Da farko akwai maganar duba ga baki ɗaya jumla da sha'anin tsaro a cikin ita wannan sha ta da magaram da tsare-tsaren da ya kamata a yi na tafiyar da wato sintiri ina niyan faturi daban-daban a cikin wannan sha ta da magaram sannan da kwararrun matakai da ya kamata a ɗauka don inganta sha'anin tsaro a cikin ita wannan sha da kuma duba dukkan wasu zurga-zurga da wannan manya-manyan motoci masu kira v6 da v8 ke yi a cikin wato wannan sha sannan kuma akwai maganar ambaliyar ruwan sama da ta kama waɗansu wurare gyara wanda za a duba a ganan ma matakan da ya kamata a ɗauka haka kuma wannan majalisa ta jiha za ta tattauna bisa kan ɗaukan sojoji da za a yi na matasa fiye da dubu a cikin wato wannan jiha ta da magaram ya yi unhwani da wannan dama da sunan wato magabata na ƙasar nan tamu domin kawo safifiyar guda da ƙara girgiza ma jami'an tsaron mu damtse game da ɗimbin ƙoƙarin da suke dare ba rana wani bi har su kwanta dama game da kokowar da suke ci gaba da yi don kare lafiyar jama'a da kuma dukiyoyin al'umma gabaki daya gwamnan jihar da magaram ya ƙara shan hankalinsu su lamka irin wannan kuzari sannan kuma ya kira da babban murya zuwa ga dukkan ɗaukacin al'ummar jihar da magaram maza da mata yara da manya gabas da yamma gusum da arewa a ko ina a buɗe idanuwa da kunnuwa a ci gaba da roƙon Allah kuma a kawo gudunmuwa sosai kusan jami'an tsaronmu don ƙara tabbatar da kwanciyar hankali hanya mafiya ala ta samun ci gaba kuma ci gaba mai ɗorewa. ma'aikata masu kula da tono da arzikin da ke karkashin ƙasa na jihar arlit sun gudanar da wani zaman taron su ajiye inda suka fitar da wata sanarwa ta nuna goyon baya ga majalisar ceton ƙasa ta cnsp da kuma nuna kokensu na neman gyara ga harkokin ayyukan nasu abokan mu daga jihar agadas sun aiko mana da wannan rahoton mu ma'aikata wanda suke cikin wannan gari alit ne an kwadago wanda suke cikin ma'aikatun ma'adunai muna maika safifiyar godiya da jan kokari da wannan majalisar ce ta ƙasa ta cnsp ƙarƙashin jagorancin Birgadiya. general abdurrahman chani muna masu goyon baya ɗari bisa ɗari cikin wannan tahiya ta samun cikakken incin kai muna masu jan ƙoƙari da gaisuwa ga da muhimmanci ga wannan shugabannin namu da gudunmuwa da suka bada na wajen ɓangaren ma'aikatu da suke wajen yankin eh, mai muna masu matuƙar godiya da wannan shugabannin namu da suka tunatar da a kama aiki a cikin wannan ma'aikatu kama somima da somina da kuma imuraren muna masu matuƙar jin daɗi da godiya ga wani gadi da ministan haɗo ma'adanan ƙasa da ya yi na yadda za a samu a gyara kundaddakin aikin haɗo ma'adanai muna masu roƙo ga wannan majalisa ta ceton ƙasa ta cnsp da ta yi tur da allah wade da ta watse wannan bautar da aka daɗe ana yi ta sutretans a wajen wajen da ake haƙo ma'adanai na cikin gida da na waje muna masu godiya da shan ƙoƙari da sojojinmu da suke tsaye dare da rana don kula da lahiyarmu dukiyoyinmu da dukkan wani abun da yake shiga da wuce a cikin wannan ƙasa tamu muna masu jan ƙoƙari da tunatar da godiya ga wannan ɓangare namu na 'yan kwadago da suke cikin haƙo ma'adanai na nan garin arlit mu tashi tare mu tira tare à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Convaincu que la restauration de la paix, de la stabilité et de la sécurité la pierre angulaire du tout développement, nous avons décidé d'assumer pleinement notre responsabilité première qui est de protéger nos populations et de défendre l'intégrité de notre territoire. Ce choix stratégique intervient après une décennie de présence des forces internationales sans résultat tangible et dont le chemin consisté à entretenir la menace sur notre territoire et nous maintenir dans la dépendance. Nous sommes une alliance qui a une vision claire. Nous avons quitté la CDAO, ce n'est pas sous un coup de tête. Nous avons quitté la CDAO pour renforcer cette alliance parce que nous avons une vision claire de ce qui peut conduire nos peuples vers la prospérité à laquelle ils ont toujours mhm. espéré que les leaders les conduisent. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, avait pour objectif mhm. initial, et elle l'a toujours, mhm. et elle est en train d'engranger des succès, ramener la sécurité dans notre espace troublé, troublé pour que nos richesses soient pillées. Inch'Allah, nous allons réussir cette première phase et nous sommes sur le point de la réussir. Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Désiré de réaliser leur intégration entre les États de la sous-région émus par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement. Leur Excellence, le général Aboubakar Sangoulé ladizana le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Seyni Koutier, respectivement chef d'État de la Holt Volta, actuelle Burkina Faso, du Mali et du Niger, créaient avec 12 de leurs pères le 28 mai 1975 à Lagos, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CDAO, sous l'influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres tests. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisés et téléguidés. Face à cette situation qui perdure, leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Koïta et le général de brigade Abdraman Tchani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes préoccupations et aspirations de la population décide en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024. kallon da sauraron duka duka a nan muka zo karshen labarin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin abokan aiki na da suka dafa min ni da na shirya na gabatar nake ce muku mu huta lahiya ma salam.